وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أي... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ita fata ji tabbata Allah na jalita ina tuna laibe inan da da ramadani ta fi shi ba. ita ranar sallallahu da ya kowace da ko bai tuba guni na maji daidai ganin bai tafi shi bai gutu abe ya tsayin to abaci ya gbara dogo da gute A ba kalenda yin shamsi ya wani a ya ci gaba da karatu ba ne gikini cota ya ci nan mini ya suratu yunus a yayan go daidai Sha Allah karatu ya nake nan na yau aya ya gobe mini ba kai suratu yunus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الله تبارك وتعالى يقول لهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير abikin wa Allah ga ga gawa diya ya zawangi zibe jeje na iri ya jina a ce dibil khairi bi alkhairi na la kudiya ilayhim ajalun <clears throat> muga muga ji allaka ga hukunci bai tin ajala bu bi ma'ana a gaji ajali a gaji allaka amma fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana ya jagwalu da zalaje ji fata eji kawana gugugan bin yana ga ba fi tubiyani da ta gabo ya amuru na rala shafi man je bayan fassara yannan adazan zai da kuba fi ma'adin nan bayan ya mafari man jaja lugagan asharra na daminiyan ayawa gaga walau ya ajiyar lawulin nasi sharra aja da zai ti fasaru gobe ga gada yin su kuka ga gan waje a zawa gishi na wajen azaba ya ti laifin zai ji na wani isteja mu bil khair na su zawa gishi a fi jiye bai gaba wayan alkhairi ya tun alkhairi na jalu na aja fe wa ga gan su kuka yi ba fi jiye bai gaba wuce na su ko gagan gaga gan wade bai gagba yi tusa kwana ce yi na laku biya ilayhim ajalin ma dubalo Allah ka kwata babon na manje sai to a gan su ko ta amfani bai fi'ili hiro gubai fi'ili guba na jitiya ma da na ngai ajala nun bebe ta siga mudarin ga walau yu'ajjilu da fili ba ci ista ajala nun bebe ya tuwa zani ista fa'ala wani wala mun shiga gaga a tajilu min allahi wani istijalu min al'abd التعجيل من الله والاستهجال من العبد da anyị su kwaga ga gama laye diya za wangi ji ya za bayan laifi ne jina abiki aga aga <clears throat> wayana su a za bayan tin yana wani eh aga ti binakun su a za bayan tin binakun na tino aga giya ki zamu ci su kuja za bayan tin aki <clears throat> zamu na gina su kwaga gaga mafi diye ya be a zabe ya laifi na je jina kemina a tuza an gija da fe diye ewa gaga su kula ya gagu ya yi tugur na jaye lona to daga na dede ne jina e baya tagu ba wace doku doku ya alkhairi na zamu <clears throat> ce ba ku da an gije jina ma duba lo Allah kai doku doku ya zawan gije fassara nan ga fassara nan wanda ce da zai ci wani al'imamu kurtubi wanda zai ti fassara nan fassara nan mai wuba ga soko ya tuno ya wuji ya ce ya tosayi etu ya gu ya wuji nga malamu ya ji a azaba ya laifi abuwa a ga laifi ji <clears throat> wa ya zini a mala'ika na jaka na gafi a ka ga alacin ta kuma wa gafara sai lokaci ga lokawa mabewa gafara kanga wa be ya izini ga kawo wai diye ga kawo wai diye wa murni ga kawo bana tuni mutu diye gani be hukunci ya zabe ya laifi wuce na jina amma fasara ba cici da bunga mai fasara ne tiye ta ci manje wani ga mu ga kuma ji ta tubo nga mai ikhtiyar ibn jarir wa damin yam tafsiru bo jami'ul bayan fi tawil kur'an. quran fassara na manga yana gobe da bashe ka ta da wata shehu mujahid na bakon ga fassara na ce ta ci man na a gama nuyi walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair su ko ga ga wa da ya zawangiji e ba gugoyen addu'a da dane za a ce bakke tita tana isti'jalahum bil khair kimna ta zawangiji a jafe diye e bayan wayan gugwa duwa yan alkhairu na ce ba nono da ya su kuka ga gama diya fe gwa duwa yan zawan gina za ce ba ci ya duwa diddina istijalu bil iri yiri ke min da an gije diye e waga su ku gwa duwa yan alkhairu na yi ba nono su kuka diya ce na ku da ilayin ajalin wajibalo allaka ibn doku doku haja fe ba duwa e gbe ne bana ele ga al alkhairi ba alhalin sharri ba min ziga ayan no mi kim da su ku ga idan suratul isra'i wana wa yadawu lil insanu bi sharri du'a'u bil khair wa kana al insanu ajula zawan jazi fe ba du'a wa yadawu lil insanu bi sharri zawan jazi fe ba du'a ya didi eh irin mun wani fe ba duwa yana alkhairi na ci ga kan ci wani fe ba duwa ga su je da duya mu ke ne da duya mu ne ga wangi yo bakana da insanu ajula le le an yi fi da ne diyana wai pata wai diye kulikal insanu min ajal etiye bayanin noman jila bayani jibin a gan to abeke zaga diye cha duwa da dabba fitita cin kí yi hukunci àdúwà su kwa kó àgbò shi wọn ya lana ba duwa da rikpe títà àti sunan ba sọ kó àgbà duwa na kashi su kwa àgbà a ne gaga bayanin na da daga bashi hukata da wani ga aya na shi da wani jubair ga aya nan ga yake zu gaga kaulul insan li waladi wa mali idha ba alai allahumma la tubarik fi wal anhu ezubugu lo ba yegi mama ciwo ki baku ko lo ba duki yo ba fushi na wajina inda ci haji faruwa yo na fayi bana ngon allahumma la barik la tubarik fi so ko ga jun albarka ma <clears throat> falena na bani ko kuma go wal anu eh so ko bo para ju so ko jun lana iru do jin non ko ke yin pe bo amma dai na be do jin na ina pe ti yaje jina uma ikpara buna uma ya duwa na ya yi shishi wani gaga biyu kuma masa yiwu yi shishi wani gaga ya tiya na wajen gya na wata a wani waga ya gani aga yawa da na ya bana ni gaga ya za nga goma ci dumi diga ga kuke ga ga ga ga da wani ga kaza na zana wayan nan waje ga so kwa lugo goma to ku be gwa won ke lele fi alala do to maka fe ku <coughs> yi paro bu yo ya to wa de ale ga ga mudamine yin za gi doku ku be ye jina hadisi be ya nabi sallallahu mai wasallam ga ga za gi doku ga na a ci ganin ga da sunan ga kilan ya furna la'ani wa ya furna la'ashi da giza ga yi bu a duwa dide ba musamman ya zaga jin hajjaliya a ba duwa da rike titacen hawan ya jin asara da ne ma ji lalace da ne ma da a gadi da tike titacen so man shiga da ya ce duwa da shi nan ba so ko agwo kashin wa agwa age wance kago ke mina ka aduwa ne zabaci wangi nan su kwa agokan na cuma agokan na ce ba za a yi ruba bi ma'ana ba za a yi ruwa ne su kwa ago e ba za a yi ruwa kan na ci su kwa agwa ko mu lafe ikpayin gafara yawo ko kuma mu fiye tattalin da ciyawa kiyamu ya nama ya takabbalu lawo na mataki to a ka to aduwa da da yau e ba misali ne ya ugwa gagan in za ji ba duwa dede so kuma ya gwana iri kemgbe makaci ba duwa dede so kuma da san gwana a yi ji karatun ci ne gwaganin min suratul amfani wa idh qala allahumma in kana hadha wal haqq min indik fa alai na hijarata min sama. sama aw itina bi adhabin alim wa ma kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kafiri ya tagwa ba su ko addu'a ga Allahumma su ko in kana hadha wal haqqa qur'anin na na Muhammadu bi ayi bai na da ga gaskiyo yo to yana yi wa ga wani su ko jule ta ku bi ayi daga sama famtura alaina ta min sama dule sajin jule ta ku bi ayi daga sama a wuce na bi azabi alim ko kuma bi ayi zaɓa na tani wani addu'a da baki titacan kimo su kwala jiya wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta mu fe tuna jin azaba alali wa nabi muhammadu ta abana mu ya jin azaba wa nabi muhammadu madatacin abana wa ma kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun mu so kuma jin azaba alina fita ta bai wa gafarahu na sa sai istighfaru ka baba azaba sai bogo mu ya taka ji faru daga addu'a da ta ci kan ne ci so kuma akwa amma dalili ke dabo gane zai lubba kan da ci su kuma lagu gane da wajen tara don e ba misali da hadisi yan hadisi na sai musulun labin yana hadisi yan lokacin abu salma jihajili na abu salma na ya ba mu musalma a karshe a nufin alisun ci bi fa in musalma ya wani to lokacin abu salma jihajili na annabi labarin da yawanci ci da da tun <clears throat> wa ci kwani a ga wakar shakka ba sauro wai yawan alaka wa ɗe a yi zana ajiyar ajiyar nuna ba kuma da wani bici lagwa fiyo muye cu muye kpebe <clears throat> sun makala na bi ga wajen inna ruwa wani raye idan kubi da kanan da aga rayuwa na ka kpace wani eh? <clears throat> tatbawul basar tabawu albasar raya eh, eh, yajin wa miturayi gama la yajin wa ki hayan fatajja nasun mi ali becina uci kuzo becina wata aleza kama mini za ya mini ya ni za ni jaje dina a yagi ta afi kogun fakala annabi gato aka yi gin ta abu salma jaje la na aka yi gin ta amma fa la tadawu ala anfusikum <coughs> e gaba duwa da da petita ce mare illa bi khairi ga ga ga ya duwa ga ga alkhairi boye da bai da alkhairi boye zana ci wani ga ga na ji asara na ji lalace o na zuya ni da wani re ni da da ya biya ga ga ga zuci jima annabi ga fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun bana malaika je ji ami ami ti adwa ne bana waga be badi da ci be ji ami so ko ta go su eh <clears throat> watakila ba ba gani benci da bayani na jafe gagan eh, igiya miji igiya miji ga shigo ga hafe gugoci to watakila wani gani na ikwa bai na magani mala'ika zo to ji tabbata da hadisi an da wani kelele ya ci guwa kim na guri biyo na ci guwa <clears throat> ke za an gija duwa mala'ika ya ami ami ta mucin kuma ga ji tabbata su fi gugoci wa afi wamci ga yana gaji tabbata na so yi gogo kawai yi ga aduwa da dane da gaba nan wa fi guguci kan da ci a na biya eh, gaga bejin na gan e gaba aduwa ke ci tace mai fi gaga alkhairi ikon malaka je jami ce na ya ga nan a sa na mai lawa da wani gaga aduwa ne ba na kawai da dosa ko go sun gala zaji da hankali yau ma mukul ci wula hadisin da ci hadith hadisin sai muslim na wai ji bayani a yi gaga allokun da ci, e eh, ya baci ci yin hijira a nabi sallallahu alaihi wasallam mai kuna ce gaga zo tubat nubuwat na min ba kwaye zan nga da sabin da ci na ya tuci wufe yi wuzuri mu ya gama sanaka mu ya ji bauta budanan dazin dutu rayu mu ya gama sanaka wuce ga ganin ga dabbo ga sha la'anaka Allah bara su kunu ji tabbatu yo a sai ganu ganu tutu kwanin sallallahu alaihi wasallam annabi ga man hadha la'inu bayrahu zi zaga ne bu kutu bayan tutu no kala mu tafe go fe go go ga ya rasulullah mu yo ya ya wuce su ku annabi ga inzil anu a ci dabba mu fala tashabna bi mal'un gada ke ba gani bai bai dabba na bu kpara kpe na dabba na bu kpara kpe na wa alu da zan be ya dabba na ji dabba yin tabi a san kama fi gugu ta da ga gado shi nan ara ni binu ga lati da wala an su ga fe ba duwa da dake ta ce ma wala ta da wala wuladi ku ma ba duwa da dake gimmi mace ji ma wala ta da wala mu amwali ku ma ba duwa da dake <clears throat> dukiye ji ma la tuwafiqu min Allah min Allah sa'atan ebana ya abi ba addu'a wanda aji pàdé be lokaci addu'a gwe lokaci na yus'alu fiha atahu fon lokaci na ga addu'a ba da ba ku bo su kwaji wa gona ya ga ba aji pàdé be lokaci mu ci fa sanji ba ku su kwa da addu'a ya go addu'a ma aji addu'a dede ani bi fe nun ole pata dalili ne wa gaga eze ba addu'a dede kiti tacu ma ju da fika gala kan no ga gaga ga wa gi gaga dede mu ebe ya gya miji bai figo abin shigo ɗayan gaji tabbata ma su kungogin taro tuyi eh, bando wa gajin mutu kwata na a kureji a kureji e ba misali e gabe doku doku yaji da karen numan yaman jiji a gan damuci ne laya da e, e, damuci ne ruba a gilo kurana e da abu da tayu a wa ni de gon alukura amuro ge wu ka du eh ye gban yi mai yi me su de de ga de de ma ge ya ti ga ro to ko su ko ga ge de de ma ta e bana so ka so ku mi agbagba ni na ga ga de ga na ye man ji wona ta da alukura yo na mi agbagba mi ga ga mu ci wa umurne so ko

yíò ti gbọ́ kùránì wọn gbọ́ àdísà níbi wọn gbọ́ sòkó wọn alámitó àníbi wọn alámitó ní ẹ̀gbọ́ àti so ẹmọ̀ntì àtúkọ́ sòkó agábẹ́ ìdèdè etí ẹgìrì ọmọ àmá mi ní ẹ̀gbọ́ sòkó obe sòkó ẹgbọ́ yìí wàláì kpara kandun da agu gbẹ́gwana kpara dà sánmọ̀

ebona ogogboro bo ato ah, na zana tijika to ngo bomire ko jisu ma ngo bomire emi de sokota tumio sokoga minjo ena ma ena la mi cha juwa na de uja ni ga bana sokko kaba ga mi gaji na madana amma kan ti de da boda ya kurji akwara magada zan nga ba sokko ma citi musulmi ba sokko mo ya ni mai ja kurbi yin sokko aluga bu para pe ya ce ayan na fasara bacici na manji laya ayan na nan gama yanayi gwakona ga yi gan addu'a mai gan walau yi ajilun lawulin nasi sharrasta ijalahun bilkhair su kwa gaga gama diya za wangi je ta addu'a da ne ba nan su kwa cula mun fe gugoci isti'jalahun bilkhair kemina ya diye wa gugoyan alkhair ya addu'a alkhair ne je ba nan na ku da ilin ajalun ga ajin alakani dunku dokun dokun addu'a ne baye ce da wani dokun a mai ne gura ya ba na ga lailu hadisin da cina gan <clears throat> zagin da cimin bane isra'ila jo waji kwan hadisin ci da ya bi sale no ko <clears throat> waji kwan mu ce da sai begi mu ci bele ba gin da ce tatiyan doko ba gin ta shiri ji doko ma funi mu fe yi shawa mu ce ga soko ai gimi fe da je ba gin nan agegi fe goga soko gala mi fe da juma e bona e da bon hubya na ti bagi na bona wele ga adua gurun we bon wele ga bagi na dewo mu de tuchi wa funi wele ga adua gurun wa bai we bagi don ga soko lan fe da ji bagi na alani ma bagi na ma da je juyo dukiya na mu da ni alalle sọ wọn ti fara sẹ́nẹ̀ ẹmọ ìchájú fẹ́ bá àdúrà ya jíun mẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ gúrú àdúrà gúrú wọn bá láàrín àdúrà jẹjẹ wọn bọ́ asanta an takrahu shay'an ko wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala ga fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana iga gwalu da zagana zai ci fatan ku ku gani bin yana iga da wuce shi duka fi tuku ya ne da min ya ta gabo ya mu na gaji fi mo maji sai tuka kira guban gai babun da mu ku da ilayhim ajalun ada zane je bo etinye bina wal majulu wa na ga yuwa ko la kudiya ilayhim a ame bo kirayan bina wal bina wal ma'lum ay laqaba ilayhim ajalahum majma ga wa huma kiratan muttafiqal muttafiqatal ma'na ma'na yimi chuba إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون <clears throat> الله تبارك وتعالى قال إذا مس الإنسان الضر abikin didin ga to da wangi gwana da ana biyu wa alin fi basu kwa don fi yi lijambi ma ka sai yakin fi yi aw kai dan ko kuma fa di shi fi yi aw kai ma ko kuma wadin baro fi yi ma <clears throat> falamma na an durra lokacin ne bai gunna lakiya bo na sukun marra wale da na fi da zun ci gaba ya tilen basu kunu ta tuba na ka allam ya dauna ila durri masa cewa ga gunta bayi ya gunta ba ya duwa da gani ila kuku yi ila kuku yi dan eguna tsona tsona bana ba gunta ba wani da ci bai yi la bai la mu gagan da ya guya kadalika kazalika zuyyina lil na ma ya ya'malun su ko ga ci ga ya ji lanin fadan ya zane ji ji ba e na katikin bana etu da dina fi elotuna maji sai to ba ga ali gutan ga zawan gidan go na ga kadi unde cha uchi ni jambi wa fedu shishi kama fedu shisha wa baro ali go kutaka so no sokwe bega yake da masal insana da ana li jambi au kaida au qaima aga na ji fahimta bane ugwa gaga abe ke <clears throat> ke to da ana wa fe gai ma'ana da jambihi au qa'idan au qa'ima kuna ali go butan naga kadu le cica wa fedu kun fedu mu jibaro butan naga yo so mu je ngado naga alin dondo wa fe tilali ke soko wele ga batin da bewi wele ga yaji da bewi eh wele ga ndo ci da bewi ya jumu da mu wa fe yi soko amma fa mun shiga yana lasu ko ta gani da bijan biyi na ebula ya tusun yayi gaga addu'a na zana dan ali na wujin baro wawo mafi da shishi wawo ya lalaci na addu'a na zamu ce ba na wujin tsanani gan ebo na gwako egu na to zamu ce na gaya zana jike ji baro ko kuma a fedu wani sun gala su kuce ganin biyu bijan biyi auqaidan auqaima falamma kashafna anhu durra abike su kuka bai gun tila kya na suku ucu ga ganbe ba ta ne da damuwa ne marra da na fe da zun fe ci gaba mun gama na marra ne istamarra wa fe ci gaba bilin ba su kwanu ta tu balin wa ci gaba da kafirci wa ci gaba ganin bi shirke wa ci gaba bi fasikanci ka lam yadauna ila durri massa cewa gaga ujun ga fosu maji mun fe yi ga ibi chawu ga ganbe ba ta yana gani wa ji lafiya ni so ya bugu wa lalinu cike su kuci wani batan ya bugu mutu da mu bani ale su kuma lafiya dade ne man ziga ya ne la bayani ya yi ya tabiya yin zawangi zawangi wujubo kwaka majo kwajaja muka yi gagagba ni wa gagan wujen da ci e da ya bici ko da ci da ya wuri umadiya ndondo aga tuba bani jeji bani pate bakara juma ala niti hmm? so yeji uyo yeza wangi amma yeji yenza ligi ndi yeji wanja eh inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin so ce ga ikala isamu insanu min du'a alkhair wale da dana mai buwa bi addu'a bayan alkhairi ya kan do da fe ba addu'a alkhairi wa amma wai masau sharru ne daga tuba bani fa yusun kanut unfa wato yasu yadda ko kaune rabba bi masa kai hmm? wale yusun kanut ta kwaya mutu min suratul fusilato ga ga wai za na amna alal insani arada wa na bi janibi wai za masawu sharru fa du du'ain arid zangin wale da dana yi za na amna alai wai za na amna alal insani abike ga jini ma zawangin arada wale wa pataceta wa na bi janibi wa kasaya daga madagancin wai za masawu sharru amma wani da da cugo fafu du'a yin aridu a fi ba du'a addu'a na madefe na don jiga addu'a na dokuna a fi ba du'a alafi suna kafe min bayani aya na wani saitu ga lamarin mumini ji dushin nan a bana adam sallallahu alaihi wasallam wallahi ke yi min hadisin ga ajaban li amrul mu'min lamarin mumini ya ga mamaki wa la yabdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan la adde hukunci na sokwa ta babatin mu'mino na faci gafi alkhairi a mu'mini e baki bo in asabatu darra waye gutugo sabara fa sabara mu'mina ji wa fida ne ja kurina kana khairan lahu ma lafi mawayo ya jiyo a wuzirin endo ga ji mummini damuwa na so an ba mummini cire ne waje wa ji a karshe musu ko dushi alkhairi yo wa ya zabati usarra yi ba fabi a mumini fa shekara wa mummini a ji feji fe daji a suko ya ce kayan na khaira ma din gafi alkhairi so sai mummini kan dun wani jali jeja alu pata ali alkhairi yo to mi mace ne zahiri ne wa gaga da duro na waje da zo tafi alkhairi yo annabi ga wale sa zalika la ahadin illa lil mu'min

Allah tabaraka wa ta'ala ga ga wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lalle ji yezu na ji shi na yi jan alaka shi zuwa yi al'umma ji alkarya wa ciko ciko ne shi zuwa na yi jan alaka min qablikum shi zuwa yi lamma zalamu lokacin abiti min abinakuna su kai wa zalunci a dai ga wacikon lokacin a mawacikon shi usman ya fi gana An mulku ya dumu ma alkufri wala ya dumu ma azulmi so ga mulki ladan bayan zama kawai kafirci mai jin mutuka mun ga adalci tsakanin abu so ga mulki uji da gwamna amma waye binan ku gwamna ta jiga zalunci wajo kun ga musulmi mulki wa kwa an ga lalace so su kwa gaza al'umma da shugaba tsoro yayin nan wujan allaka jilan lamma da mabubi na kuna titi ta can zalunci na jajina a rusuluhum bil bayyinat tu caji biya a gan be hujjaji kuma kanu li yu'minu amma fa da ni ji imani na tu ciji a bayani ji a aya wuce ji laya mujiza zaga ji allawa kuma kanu yi yu'minu mafi afi da ni ji imani na duk da aya wuce ne su ba tututu ci fiya na kadhalika nizil qawmal mujrimin so ko ga ci ga ya ce le ga badidi ya da ni je je dide no al mujrimin da dide ji da ni je ji jiramu na ana ji ba da ke tike mu le so ko ba ji fasikan ji fajirci na su ko ga ci ga ya ji gago a gaba rikicho o ga gaba ya allaka ya ji ya ji allaka to ci gwayuta ثم <clears throat> جعلناكم خلائق خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تأملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم kaga ganci ta yi lafiya zane jaye ya gwaga na fil ardi cikin gomin ba din zuma na al'umma wuce gwaga su kuma za ci dina nan zura kai fata amadu e bai da biyu da kemre ya ji ne man jiga ke khalaifu e gwaga ji mu yi khalifa sunan fa'ilu na jolo fa'ilu na misali waga sagiratu sagayo kabiratu kabayo naziratu a ade tuna manji sai mai kisa sun qur'an wala gando ci bai na wa ko yaji ya boye kabiti ubona ige igba a annabi adam wa idh qala rabbuka lil malaikati mai ja'ilin fil da khalifa Ka lokacin cewa gaba mala'ika ji gan ni ji ainihin fil'ar da khalifa na layan gwaga ta cikin bu aga gagan ga khalifatun layiyo e gwaga ya suku man sai tun ga waga waye gwaga zana gikin giba zo lokacin zamuci da ba ga ya khalifa ka to yi tori ya ji halifa halifa ba nan ba zane ga ya ji halifa nan zane wa gikin halifu nan daurawa kanga lọ́tọ̀ so kuma tabaci bwa wala awwal wala akhir e bogo wa yi e jina ba ga so ko da khalifa na so ki ma na khalifa na wajin fina khalifa yayi to jiga yayi to be da jiga yayi ga goye ga dojo iga yayi go ga ya dojo muga malaman da ci ci fasara ci ga wani kawala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin to ce waga da malaika jiga miyala ya gwagata cikin bu bi ma'anin wa goye ga luma na ji shi jo fikin babu na ne kafi na da janita na bai adama na ga a gan wai goye ga amma mun je ya gwaga yan sokwa sokwa ta ci ba wuje a ta dana ci ci goyi gama sun gama yana ji fahimta wa min aya nona fun majalnakum khalaifa fil ardi yayi lafiya ya gwaga ya doshi kila da wana ebona aluma na yishi so kwa aja alaka ne bo bina kuna tina mutibe <coughs> eh? be mutibe to ye goyega azinda zuya ito zibanda na wage banu eh so kwa bole baba na kwezi wàti fàyíntà bẹ́ẹ̀ lè yẹ ilé ilé gan wọ́n á pé oúnjẹ ní àgbé ilé à zàmẹ́ẹ̀tù bá kúdù yìí zàmẹ́ẹ̀tù sẹ́yìdù yìí ẹ̀fẹ́ láti jẹ àwẹ́ láwọ́ gẹ̀gẹ́ ẹ̀nà ilé gbá ẹ̀nà fún wọ́n á kérébẹ̀ ẹ̀nà àgbé ilé náà to al'umma jayo na shi gwa gani nan so kuci ga ilaji ya yi gwa gani nan nan ki manufa soko linanzura kaifa ta'malu yana yina na ije keto yana yana bida keto yana na soko ga mutu le ke ya jijina zatu za zaya ji gogani adabe ga alkhairi ya tugur na jalona so kwa mu mai gani bayi to ya to suku kiti ya yajo so ko mu ya chile mu ya chile linanzura kaifa ta'malu galaman je ga ya gan aya nan wai life ba to dai nazar ya Allah ada da ni wa ga ku ya nan ki ga mamaki ma a wa ga ga so ko le ya kyo yi zo ko da wono we bonji wa we ni so ko ga wala wani taka take ko ko ya ji nazar ya ya bawa in to ko ji nazar ya bawa kyo ta je ya bawa umuyu eh so ko ga nan ile ke bata amadu kem ne ya jiji ya sasa zuma bona e pana ke za e jike ci wangi na shi jwa ye na za e boro chiri ki e pana ja pe ala khair na nga ye so za zuma ja ala bi ci pe o ye che le ze ki kem na za e chiri ki ci zo ge no kashi ah za e boro dideji nga ye ga ji ye san ye ta fe la bi ci pe pa o ye che jiri kem na ji no so ko ga mu le che ni le na kura ke bata amadu ebo na ndo ga gaga waji yin na ajilo ba shi zuwa adina abe be ba ni woro na nye wo dai folo folo ina ajine na kade kade waji na wato bi mana na ajine na wace ndo na ga gaga waji yin na waye ga takwa ba ni wadda da su su kokun sa abe yi eh etizo jin pata wadda da su kokun Eh, rasul mutaki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so in dole ga ga gawa ji ga tu guro ba a ci gama kawai da gawa ji ba zane ji jile shi zana a kokari ji irin dondo dai sai da wasa ya kawai wa ga gana abu jaliji abu mu dada anabi muhammadu datti ekun yan wudu wani táà ní tujú tí wọ́n àjẹ́ ló bá ní ètò ìdènà wọn kú tó pẹ̀lú ìdò ẹ́ sọ wọ́n àìgbé ètò ìdènà sálọ á ní yẹ́wọ̀ bá ní ọdọ́ kọ́pì láti ká mọ́ tó dúgbúrú nínú bá náà jídé lè kẹ́mẹ́ tó ṣe gà yìí náà na sọ̀rọ̀ tó lè múlùkọ̀ náà wà liyabluwakum ayyukum ahsanu amala su ko kun gayi tuna jin ajali no ngayi tuna maji rayuwa no wujin aji ku ba ba ibo mu de bon mai wucu ne zimini wa lai da ba lo tuguru gaza shi inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala su kuka gama na jika cikin na fiye sakin ci baji dana akin ji sa wa ke sakin ya sa waga da titi ba na wato ya kaza wangi ji dana ma yi ji nimba ya kaza wangi ji tuba ndogo amma min wala da lati ba na wada da ni tan so ko yake nuta ta asali wani ba wa mali sai wa le sai tabi'atu yo <clears throat> eh inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha so ko mu jaji mu tayi jannas mu tuju mu sawu pani ndi banda ci wali na wo mo bon de bo mai yutule ayum asanu amala zimini ba lutu kuru gan so kwai da tati zane za lutu wangi wangi jina so kwai lu gaji da de jini mini bayanai shi ka ta da ita ya nan kenu da mini ya jami'ul bayan fi tawil qur'ani ibn jarir tabari ka شو كتادا وين لا بيانا نبيون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قال لله أكي تنبتي gasa na umar gi khattab alifa anis la na sama alifa bacici mu fe ba mu bakara to ayan mu de baya nu ga sadaka rabbuna ma ji ja'alana khulafaha illa liyanzura a a'malina فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والعلانية مثلا أمر قام سوكا غسكياتا wallahi laji ya goga yin da jike cikin wani sai dai ya ban wunde eh ya gizi a gikin giban da kwajo yi nan su kwa abin cule ya cikin bugu suna murga fa'arullah min amalikum malikun wusu ko ya ci guru ya yaji khairan ya alkhairi ji bilal ya shi wanda har ta yi gidi wa sirri da sobo wa lalaniya to gbangba e galo gbe na yi da sobo ne pelbe ne ji ta gbangba ne mo ne ga takwa Allah in lugba da su su ko wulu wulu ji je da kayan ya gbangba ya gogani da su soci yayi su ko ko mu yayi إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل أنزله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الله تبارك وتعالى قال بك آية بيان بيزيجو da kafiri ji gani mujrimu ne ji gani da ji soko ga gaba cin ji wani aka baya karatun ayayi ya ayayi na ji bayyana ce bangbayo wadihayo bi ma'ana aya jawo da tafilo na so aya jawo ne wugwa ke lalle toci dabona ga mu yi tunugo ya ji bauta ya nauna kan da aka karatu ayayi na ji ba ayayin qur'ani a ci bayana qala alladhina la yarjuna liqa'ana wani zagana ji aji kauna aji fata ya gugu gani bai ne awa gan agu bai ya ne wani zamu ci jiya ya gan a ga iti bi kur'ani gai da haza a to muhammadu da la kur'ani na ci bai yi wannan zuwa kur'ani wanne ya tuko yi wannan zuwa gai da haza na to jinna na wa bai yayi au dilu ko kuma dusa gwa a ne bayani bai da bashi mujahid ibn jubair ga zane ji a fe daga misu da jinna misu abu lokacin a nasarar alisalami a ga yabo a nabi ku ke tsoha da fe gugu da na kurani da cibin yi wannan tsoha ga yi zaɓu tsoha yau <clears throat> abdullahi bin umayya dabo alwali ibn mugira dabo eh? makras ibn hafsi dabo amru ibn abdullah al'as ibn amir a ga zafe ga da nabi ita bi gari aza haza bi kurani na jinna ne qur'ani ne ye wabi wayna laysa fi tarku ibadati al-asnam yuwa qur'ani na ga gaila kuti kuti mu lugwana qur'ani ce wabi wayna wa bibi bayani ga ga gaila kuti gwa mai waga ga ga kuta eh wallata wal uzza wa manat qur'ani ga ga ga yatilata ko uzza ko manat ko baljoma walaysa fihi aibuna qur'ani na wa bibi yana mu qur'ani na wa la aibu tulana kurami na ga gai da dana kan dun ga ga gai ti larba ga gai larba ju ma ga ga ga ti alkhairu e ni ji ye jinu ga ga ga je ti bom kurami ci yewu kul ko to ga da be ga gwa wa so ko fe gun ga ga na bi ya shi ma yakunu li an ubaddilahu fi amiyani na san gwana min tilkai nafsi daga kapatita cin ba mi da ka goma na jimi láàyè pátá na bẹ́ sọ̀kọ́ gana ga gàgàgàgà wọ́n jimi gan ẹ́ eh? máa yí gani gàgàlì wọ́n ti káyà mi dámú ti àdàlà ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ na gani mi lábẹ́ na yẹ́ ya nù àmà káyà páyà wọ́n jimi mi ya lẹ́ sọ̀kọ́ yọ ní sùngbà wa in attabi wa illa ma yuha ilayya nya mi fa mi jengbe cha sai da mi lamin tuye na gaji wa yu ya mi mu mudu ha <clears throat> aya na baba in attabi'u illa ma yuha ilayya in da be gani be nafi mutum be istisnawi ya baki be bin mu de bu la ifada ya hasru ko ga kasu la ifada ya kasu ko hasru be eh ena tumi muhammadu na ngai emi lato na ji wa yu ya mi na me san gwa mi ya mi de gwa mi ya mi matwa mi maja so ndo gale ya nabi bi jina atutu gudi daga nuwa gani ugana a tuntubu ga zime tuwo Allah amma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyu yuha <clears throat> inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim mi muhammadu me suda abe ke mi gabe le umur ne umurne tsoci mi bana me suda azaba ya fona botana wale wale wa tula karara dana annabi gamu ya sudan soko mugabin da tsoro su kuba mun suda yin azaba ya yi fana kota ne fa kiyama su kubi jin azaba mun wuye suda babu ba ni wa ya zurdun ba ni wa tula karara ga bi abidu ya wuji mabudu su ko bugi mabudu addinin musulunci ya wa anabi muhammadu wa yaji bauta ji anabi muhammadu a iye sa nabi muhammadu ya sanye tikem na yaji bauta nan soko buge wa musulunci bo masala na ga yana kafiri gwa ko yaji fahimta wa a caja fe ji addinin musulunci da ba nabi mu da ga muhammadanism addinin musulunci da addinin nabi muhammadu an wuce nabi muhammadu ya wa soko nga ya wa annabi taba ga fo ni ga eji sallah ya miya ko ya fiyazu ni. kwewa zaka bomi bo bomi yaye lada anan da taba goda kwe zunya bomi bo kwe ya ya kemi min da ban kunke yaye batal masala ibadu bata adina nan taba ganina na bi kuma da ko ga be shi kuti be sunani ah kem ne yina ne yejini wale zaka bi annabi muhammadu wace ga kuti ibadu ya na dalilin misali na zamu ci jajin Allah fi gine yuga wa ta sabona wa nan wa wa inda Allah ya abu wafe bayan da ce ga kin madabo e ba su kuma wa gota eh annabi muhammadu na ga ga man kana halifan falyahlif billahi wal aw liyasmut eh wa ga ga annabi kai na wai ga nan <coughs> annabi kana ndo ga ji kutu na ji kutu bi Allah kawai ji kutu bi Allah ya mususu ga ji be sunan Muhammadu ma wa makashi na yana wa gaba boye na waya anabi na wai jukuti ne ga ga anabi mutane ga gacin wajen waya anabi eh ji ba da ya anabi ya su kun buge ji ba da ya anabi ba taba ga ji ba da ya waliya dole eh na waga wai jukuti be sunu inda ji sallah be sunu ga wai ji waje sallah ji awon anabi muhammadi kila wai ji sallah ma su ko wai ji yau e gi na su kula anabi muhammadu gina ngu giyo mataba language ya tita tunu su kula wana wakati suratu zumar ne <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ga galibi mu'minin ga kul ga ya ga inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu la an akuna awwala al-muslimin ga ya ga gajini Muhammadu foro ga min ji bautan ya Allah wani ajini Muhammadu foro ga min ji bautan ya Allah mukhlishan lahu ad-din mila dinin ne tsaka tsakan yi wa umirtu la an akuna awwalal muslimin amma jimi muhammad ajimi muhammad foro ga mi lan farko zana takwas ya foro Allah wannan kula na mi ga ya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kam na duga da abana abe da suratul zumar ga ya ga gani muhammad ya suda mi ga foro ya Allah ba ne to ce mi ne foro le ba ne suda azaba ya fona wacin ya fona botan ga ya fa kiyama eh? so anabi gan mu ye sudan alawo n gangan a bɛ a sudan wo ye a bɛ di bauta a wo ye ntɔ a wo ye di bauta di alawo a bɛ ibi san wo ye di bauta ya alawo kan do wo ye lan kabi tuma sa lan na ale gaga kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ba ta ibada na ni biga ajun ajin ya soko ngone mutum ya je mu ya soko eh ba ba ga ibba karatu da kar ja ku eh kar ja ku rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw fa kul hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu eyake mi eyake mi muhammadu ami tu eyake allahu mun madan a cikin ga lokacin aka rasulu mi anfus anfusikum na man kirana ti da zo ga mi anfasikum eh tuci da da e mi anfasikum nan mun ga iza ne da ga ya kwata nan nan adda zai da daraja ne muhammadu na amma ngolin waye ga su magwai ga alai tawakkaltu mutum muhammadu sukun we ya kyo Allah mu ya kyo ga taba da ni zo ga mu ya kyo Allah mu ya kyo mu anabi Muhammadu mu ah ayya ta anabi Muhammadu sukun ya kyo mana ka anabi Muhammadu so sukun ya kyo na ga yi a na sura ne na, sura makiya bai da sura ne wuyi tawidi na e la annabi la je kutife wa kemnan da sara je ja annabi salaje kutife wa na eh kafin kuma ya yake anabi muhammadu ma eh yake anabi muhammadu a sokwa yake kawai ma yake anabi muhammadu wa banza za nake kwata nan an da zawa ga wa yake wannan sokwa bugi wa yake <coughs> قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون من جاء آية Allah tabaraka wa ta'ala wani jiye shi jiya ga naji wabi a nabi ga kula Qur'anin san kwana in ci goga ga ma ya kunu ne an ubaddila wa min tilqa'i nafsina ga so ke ga to annabi ke ga yabe kul ga zaga na ji ga wala Qur'anin san kwa wanda to yi kuti to kona na ga ga lausha Allah mu gabba Allah bani muci ba su koba ma talautu alaikum mi wata ba qur'ani ayaya asa qur'ani ne mu mu da be bayin na da na be bayin su koyo su kwa kada ga hukubo ma ba su ko ba zana ga gabe shin na wala dare zanu ta ta tuna ce kabu na su ko lawo na guji bayan da mi te kaba ba qur'ani ayaya ku ba su ko ba na su ko ga ga mi ba mi ce bayi yayo kaya wala adrakum bi ku ba so ko ba mi ake te to qur'an ya ku ya amma no ba so ko ngala mi tiye tuye gayo ma anabi la la yibuwa wa hu ga wifa abidu yo wuji mabudwa ha eh? anabi ga chile fakad labithu fikum umra min qabli le na mi fedu tutace yabo lokacin na lokpana shi na e ya shi ba nuna da ta ce yabo nige daga ga su ko tuntula ni ba qur'ani ayi liya kan ga sokola ya ni ni wula ci ya miya har ya shi ba umura min qabli afala ta ki mutula ku ne ga ji hankali na gaba nan bebe bi wuyi da na sokoka ko ga tumitona e za su gama na ta za an gya su ko abin su tawo ya ta ya daji ga ga alaminu yo wani su gama na uzu su ya su ta za an giliya so ko ta abisu ga ta bani gaga so ko tuntun wa ku tuntun ta wa gan chuba faman azlam mimman iftara ala allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun kan ci ma yana yin gaba da nan law sha Allahu ma talawtu alaikum annabi ta yanda ce laji wazu ga ba bayanin da mai qur'ani nan ga kya mai su laji fassara ya qur'ani abu da buyu abu ga e kullu ci da bana wa da fahimta ne yayin islamu na sai da qur'ani bana ga yanu bayana law sha Allahu ma talawtu alaikum musulunci ba ta gu qur'ani bana ci daba nan ga longa wa ga yi gokota ni ba ni wada bayani musulunci na kuyi kur'ana na da nan do ga yau bayani musulunci na wa suna su daga kur'ani cikin wada daga kur'ani ba amma ju gokota kur'ani ga yi gokota musulunci bana ga ma talautu alaiku laushe sha Allah ma talautu alaiku tilawa ga ni be jiya da ju mu tani fiwa mu sakoko fiwa da baya ga yadda su ku da nan da nan su ku ba ba wani hagu kyuwa فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله تبارك وتعالى قال فمن أظلم ziga gobi na mimman iftara ala Allah kadiba akuza nan waga mana zungun da za zuta sai su kwana da alituna adda zai gwabi na kun akuza na zuga mana ta Allah na zana da ya kwanne wa biyu yi nan ga ya auka zaba da ayati zana ga ya su ko gamanu yo wani bi na kutuci ni ga lai ni ga ba gi zana su gamana ta su kwana

bai da mini annabi sallallahu alaihi ji fassaro da mini hadisin hadisin sai bukhari annabi sallallahu alaihi mai bai gaga la kuma sa'a hatta yab'atha hatta yub'atha dajjalun kadhabun qaribun min 30 kullihim yaz'amu annahu rasulullah ibana yaga sarayin eh? ezola gamanin zu tasuku musamman ya zane ne wala arabci ne bane zage wala arabci ya ke ya yigo ele daga manwani eh? ko kuma zane sun kagun wala arabci ba ah, a mai ke bata kuraya ne nan mutula gamanin zu tasuku ya ji fele daga ma ji faruwa a cikin yi liyo majajan watakila yana laye lure gaga manya zuga manata su kwana zanen makurani bana zuga manata su kwana zanen gbe na kurani gana zuga manata su kwana watakila bana iso ile ga yi fela na zuga manata su kwana na bana yana waga ile mini wani gawa wale za shi yau daga nan wai gota fi wai zuga manata su kwana wa fela ga zima wai ba wa zuga manata su kwana amma na ya ga yana mina hadisi hadisi sai bukhari ga bidda zashi man جاغاي دجالو ita zawan gijita bokuye ka samu man cirki ya zuga mana eh magalle mai yace zuga mana mu man cirki man jigiwo dajjalu da dajjalu ne je 419 na yi kazzabuna nabi ga mana su ci kato ma ga su ci gwaga fa lola da yace sigatul mubalaga kazzabun ga ga kazibuna anabi ga amma da za a guza gbowo ɓata mun ne ga tutu so kun yau zai faru da hadisi da jina dan min musnad imam ahmad wa mafi ga fi ummati kadhabuna dajjalun sab'atu wa ishru anabi ga de ga mana zuci da zafe su ga mana ta so ko a ga so ko ga tatu tutu so ko a so ayo anabi ga de amina alumu bo da zai a tu da shi ga gutaro minhum arba'u niswa ta chabo ade da giji guni ato azuga manaka so ko gana tutu so kwa ayo so ko tantu annabi gaishu tukwe we wa inni khatimun nabiyyin me ga ye mi gwan bawa jo la nabiyya ba'di zuman ba da annabi ne ciya ta e gana annabi gana tu annabi la mi je gwa ma yayi ta zamai annabi sallallahu alaihi wasallam

har wala ya kufu musulmi tagore ti be jiri da ga mutun wa ne biyo ya mutu ko mutiya sai fitina ya yamma no lokacin ci har mutiya za zamu ci godibe amitu sai na nasu ala sallam tu so da ifi a ci da goku eh gaman jaja kun kai awwalu riddatin fil islam riddai mafarna kai jin musulunci ro kai al aswad al abede zaret laihatu ibnu khuwailid muso be gan tuju so afi e ama so ko be adagun nbe da jin ga àwọn puskure ji ni ti so ko so ko tun to ar wa muslim ju tazu ar ma ke wu mi ne ko do wa tu sheyidu eh misali mutul kadhabu da wani mutiye zarai mutu be ju ga mana ga tuju so ko lokaci a ne Eh? wale gaga sai na bakar gabe da nasara cubo lokacin nan sai na bakar gaje khalifa zmanin sallallahu alaihi wasallam wuci tun khalid ibn walid da gumu kuma da ada guku a ci da gumu sai na mafi a ci a ci juru ba gina wamza na eh <coughs> washi ga yi zane ke da mu sai da mawuna keminu jiye da daga wun da giya ne sallallahu alaihi wasallam amzena a ci gugu da lutu guro ci da wani sai na mutul kazzabu mini zane zi man jaja ke lona gamu da mini adam mini gaban zuci kato ya man yi wani eh? hmm. saja mun yi zagi bint al yi zagi wuyo amma mu tsaba gamu so tuju wuyo anan so ko tunto kuma da lami da ya mi tu agbo mu fa be lona Eh? da cho musela watu kadabu bwana ugoma aje yimi musela ma bongo tobato yimi tisoko eh sana abakar da gun musela ma kuna su kiji faro a ci musela mana ga walo yamba nve bici kwa pa salu aga mi janwo nve bici ngi bwa eh a ci da zamani zamani tabi'i adi muktar ibn abi ubayd al-thaqafi alharis ibn sa'id abu malik ibn marwani a ci gada zaka kaka arbi son ne <clears throat> ya ci bai na gaga wa gaga fitinan ya shi ta soko za da kawai ya mu to ya so ga yi bayani amadu yau ga soko tuntun amadu ya ci eh iri kemina zane ji pe ku bo ce luga tutu so ku yo ne choko da dini nonu gaga ma yo mamaki san da jabon mine man yujo adana tube bidaye no cici <clears throat> hotel baban kojo a ci da ji mukabala bibi an yi kulita fi bai wata da wadda zanna karatu ji gala mi ce gan. wayo ga man ciriki ji aka ezuwa ya man ji dabo ji ezuwa a ga ya kurani gbagba ni fasara na malawi na ikai na ci a sagwa kudu yau zuwa wujja ya kurani ji a wabo wani ulawa yuta wayo daga fasara na wai bebe da nan ayan kurani gan wai fasara gan alhali wujja ya kurani ga tutacin wai bebe yau ga malaman shiga wato mini jo pata da zane jale da jiman shi ne a ci gama da zane jagudu jano aka ga gana jin amfani a gola ta yi ba ne muhammadu a mugogu ba da ya kwa alijanna amma aga ga gana jogu a gola ta yi kpanon to suma a ke godu ki ana fi goyi na a ke a gobi o mafi ke daji ya wato oge ga amuro ba ga garada kafa dai wasu ruwa da gan muya su ko a ba duwa biyu to amma man gaga wa dawo gara wa go da gara wa mafi ke daji ina mafi dufo mu ga haku yi ube su kwa ziki ga yi man da kyau ma lokaci ko san sha Allah ya bu zai gina gara su kwan fi ba su ko ah. ne ga ga caji dai da nufaɗin ya suko dawa mai ya suko ne ga ga ya ce bicicin wani sukun bayi ne rafi goma yi rafi goyi ne ba su kuma tuci madawa eh? eh? a to irin mukabala ne da ajibin wani kulita fi yayin kulita fi littafin jiyonin tubani littafi musamman wato gaga da man wuce bana daga gane bufe bayan mine yi makanta wuce ko ne jibe bayan amur gulamu a yi mani ziga amur gulamu a nabi sokoro tutu sokoro kawai gani larabci na kata kara wuce na wasu a gogo zanen zai a shiri ji egbima yau e juma yau sun kala waje dole na dandun da adawa karatu na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله دانا جلا وي جيان دبيانا kula fada ban gama la ila wayo bana bayani ka gudu nan ga ba su koya ji gurgudu yin ka bun sha Allah